والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم اصول الفقه نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد يكون كامل الأهلية للأداء wato yakan kasance kamilul ahliya lil ada hmm. wato mai cikakken cancantuwa na bayar da ainihin nauyi na ibada kamilul ahliya hmm. mai cikakken cancantuwa lil ada na bayar da ibada misali hmm. wa huwa man balaga al-hulm a'ilan wane ne yake da kamilul ahliya lil ada shine wanda ya balaga da mafarki ya balaga da mafarki ko mai hankali an gane ku ya balaga يا يبارك فيكم أنا هنكري ولا هذا كامل أهلية للأداء نعم فأهلية الأداء كاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاجلا أهلية الأداء الكاملة ينا تبتا إذا مسيا فلك يا زمي هنكري والأصل أن أهلية الأداء بالعقل وأتو أسلي للي أهلية الأداء تهنكلي ولكن تهنكلي سيدي أم أن تأتي بلغة لأن البلوغ بس الناس الأقل نعم بلغة nan ne ake zaton a samu hankali ko ana zaton hankali yana nuna ga mutum ne in ya balaga wal ahkam tarbudu bi ilal al-bayyina hukunce suna da alaka da illoli na bayyane mun tabi tsararru wal bayu sawa'un kana bulughuhu bisin wato balagagge shin daidai ne balagan sa da shekaru ne au bi alamati yu'tabaru aqilan ko kuma da wasu alamu ne wanda ake lura da su a hankalce na'am wa ahla lil ada'i kamil ahliya wa ahla lil ada'i kamil ahliya wato shi ma abocin ada'i mai cikakken ahliya malami da ma yadullu ala ikhtilal ai eh, shi mai cikakken ahliya ne hmm. matsar ba a samu abin da ke nuni akan lalacewar hankalinsa ba ko kuma tauyewar hankalin ana in dai mutum ya zama balagaggi da sauransu ana mai tunanin cewa yana da cikakken ahaliya matuƙar ba a samu abin da ke nuni akan lalacewar hankalinsa ba ko kuma tauyewar hankalin an gane ku? eh a warizin ahaliya abubuwan da ke bijiro ma ahaliya wasu abubuwa da suke bijirowa ga ahaliya din qaddamna anna ahaliyatal ta tathbutu lil insan bi usul al قدمنا من قبل أن أهلية الوجود للي أهلية الوجود لنا تثبت للإنسان بوصف الله إنسان yana tabbata ga mutum da siffan kasancewar shi mutum wa annahu wa huwa janin fi batan ummi cewa lalle shi yana dan tayi a cikin cikin mahaifiyarsa abin da tabbata na tasbutu lahu ahliyatu wujubul naqisa eh wato ahliyatu wujubul naqisa yana tabbata a gare shi alhali yana cikin cikin mai mahaifiyarsa wa ba da wularati tasbutu lahu wujo bi kamila amma bayan haihuwarsa ba wato a ahliyatu wujub kamila yana ainihin tabbata a gare shi fi tafulati a lokacin da yake cikin ainihin wato jari jari yana jari na wa fi sinni yi wa ba da bulogi haka nan cikin shekarar nan na tamyiz din shi hmm. shekaran da ya riga wa yau kafin ya balaga bayan kuma da kuma bayan ya balaga wa fi haka nan cikin baccinsa wa ya yafadati da farkawarsa wa fi jununi haka nan cikin haukansa wa ya yafadati da farkawarsa daga hauka wa fi farkawansa daga bacci ko haka wa fi rushdi haka nan cikin shiriyarsa wa safihi da hoton shi wa ma da muhayyan la ya'ridu hadhihi al-aliyya ma yusiruha matsar mutum na rayu hmm. to baya fujirowa ga wannan ahaliya abinda zai kusa da ita in dai mutum na rayu to ba abin da zai kusa da ita ko ya tauye ta wa amma ahaliyatul ada amma ahaliya na ainihin ada'i na'am faqad qaddamna annaha la tasbutu lil insan huwa dalili eh mun gabatar cewa ba ta tabbata ga mutum yana dan tayi kafin a haife shi dan aka haifi mutum ba za a ce dole sai mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa ce sai yayi sallah ko a ce sai yi azumi har ba zai yi ba yana cikin cikin mahaifiyarsa wala huwa iflu lam yablughu sabi'a kuma sai shi jariri ne bai kai shekara bakwai ba sai ya zalla